صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد راديو Hausa VOH aka lalbo a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi na lafiya. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin muna wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau sai kuma shirin na ƙasoshin rayuwa. muna kuma ɗauke da shirin nan na fatawar musulunci sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirye-shiryen mu na wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na yanzu amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Kokun san. jama'a masu wurare, assalamu alaikum yau laraba 24 ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 165 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan fabrairu na shekara ta 1856 Kulaye evanovich wani masanin ilimin lissafi dan kasar rasha ya rasu an na nikolai a shekara ta 1792 a kudancin ƙasar rasha yayinsa talakawa ne amma kuma yana karami ya nuna cewa yana da kaifin basira da fahimtar karatu akan haka tare da taimakon iyayensa ya yi kokari har ya kammala karatu na jami'a ya kuma zama malami a jami'ar gazan da ke kudancin ƙasar rasha a nan ne nikolai ya fara bincike wanda ya kai shi ga gano kurakurai a wata fahimta ta lissafi wadda wani masani ya samar da shekaru da dama da suka gabata wato ka'idar lissafin nan da ake kira sesin na biyar a ilimin lissafi ya kuma kirkiro tasa fahimtar akan wannan ka'ida nikolai evinovich ya rasu a shekara ta 1919 yana ɗan shekaru 63 a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan fabrairun shekara ta 1900 da 49 a kulla wata yarjejeniyar sulhu ta farko tsakanin ƙasashen larabawa da isra'ila a wani tsibiri a kasar algeria da isra'ila ta shelanta kafuwarta a cikin yankin palestine a shekara ta 1948 ne wasu ƙasashen larabawa suka shiga yaki da ita amma bayan gwabza yaki na wani lokaci yahudawa sun sami nasara a kan larabawa wanda ya kai ga sulhuntawa tsakanin su a cikin wannan yarjejeniyar da yahudawa sun mika wa gwamnatin ƙasar masar ta lokacin iko da yankin gaza sannan kuma ta sulhunta da gwamnatin kasar labanan wadda ita ma ta shiga yaƙi da isra'ila a wannan lokaci da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 424 da suka gabata a rana irin ta yau sayyid nurullah shushtari ya yi shahada sayyid nurullah shushtari ya kasance babban malami ne a bangaren fikihu a lokacinsa an haife shi a garin shushtar da ke kudancin kasar iran ya fara karatun addini a gaban mahaifansa bayan rasuwar mahaifinsa ya nufi birnin mashar da ke gabashin kasar ta iran inda ya karatu a gaban wasu manyan malamai na lokacin daga bisani kuma ya koma inda ya da zama inda ya kafa babbar makarantar addini ya kuma tarbintar da ɗalibai masu tarin yawa a wancan lokacin sarki akbar sha timuri ne ke mulki da yankunan musulmi a ƙasar india sakamakon ganin iliminsa da karɓarsa a wurin jama'a sai sanya shi a matsayin babban alƙalin alƙalai na yankin amma daga bisani wasu masu masa hasada sun kai karasa a wajen sarki sha akbar timuri akan cewa yana yada mashabar ahlul bait ne a tsakanin mutane daga nan kuma sai wasu masu tsananin kiyayya da mashabar iyalan gidan manzon Allah suka kai masa hari suka kashe shi masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu shugaban ruhani na kasar iran ya bayyana cewa kasar za ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar nukiliya matakar da amurka ta janye mata takunkumai mataimakin shugaban taron najeriya ya bayyana cewa abincin da ake nomawa a kasar a halin yanzu ba ya wadatar da kasar saboda karuwar jama'a majalisar dokokin kasar amurka musulma ta ce suna da haƙƙin tsayawa kowace irin takara ta siyasa a kasar da hakan ya hada da takarar shugabanci yanzu ga cikakkun labaran ke daki shugaban kasar iran dr hassan rouhani ya bayyana cewa kasarsa za ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar nukiliya matukar dai amurka ta janye takunkuman da ta gaba mata shugaba ruhani ya bayyana hakan ne yau a lokacin da ke halartar zaman majalisar ministoci a birnin tehran inda ya bayyana cewa kasancewar iran a cikin wani yarjejeniya yana da muhimmanci ga dukkanin bangarori da suka rataba hannu akan yarjejeniyar ya ce masu cewa iran ta dawo cikin yarjejeniyar nukiliya suna yin kure domin kuwa iran bata taba ficewa daga cikin wannan yarjejeniya ba ta dai jingina aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar ne kawai har zuwa lokacin da amurka za ta janye takunkuman da ta gaba mata wanda hakan ya saba wa yarjejeniya ya ci gaba da cewa manyan kasashen turai uku wato burtaniya jamus da kuma faransa ba su cika alkawalan da suka wa kasar ta iran ba saboda haka ba su da haƙƙin cewa uffan dangane da dukkanin matakan da kasar ta iran take dauka hakanan kuma ya ishara da matakin da kasar ta dauka a jiya na janye izinin da ta baiwa masu bincike na hukumar iaea e na kai ziyarar bazata a cibiyoyin iran na nukiliya a duk lokacin da suka ga dama inda ya bayyana cewa hakan mataki ne mai kyau kuma zai taimaka wajen mayar da komai a kan tsari mataimakin shugaban kasa a najeriya yemi osubanjo ya bayyana cewa akwai matukar bukatar gaggauta bunƙasa harkokin noma da samar da abinci a najeriya idan aka yi la'akari da irin yadda ake samun ƙarin yawan jama'a da kuma haihuwa a ƙasar a cikin wani rahoto da jaridar premium times ta bayar ta bayyana cewa osubanjo ya ce maganar gaskiya yawan jama'a a najeriya ya wuce karfin tattalin arzikin kasar mataimakin shugaban najeriya din ya bayyana cewa talauci da kuncin rayuwa da fatara sun karu sosai a najeriya sakamakon barkewar cutar corona wadda ta jawo komai ya tsaya caka a kasar na tsawon watanni bayanan wasu banjan da ya zo ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a wurin taron hanyoyin bunƙasa abinci na majalisar ɗinkin duniya wanda ta shirya wanda a gudanar kai tsaye ta hanyar hotunan bidiyo na intanet wanda mahalarta sama da 700 suka halarci taron To jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Yar majalisar dokokin Amurka Musulma Ilhan Umar ta bayyana cewa musulmin Amurka kamar kowane ɗan ƙasa suna da hakkin tsayawa takarar shugabancin ƙasar. Ilhan Umar yar majalisar dokokin Amurka Musulma ta bayyana cewa musulmin Amurka kamar kowane ɗan ƙasa suna da hakkin tsayawa takarar shugabancin ƙasa bisa doka. ilhan ta bayyana hakan ne a zantawarta da tashar talabijin ta al'arabi jadid inda ta jaddada cewa dole ne gwamnatin joe biden ta miƙe tsaye domin ganin ta aiwatar da abubuwan da ta yi wa amurkawa alkawali a kansu daga siko har da kare haƙoƙin musulmi ta ce lokacin shugabancin trump musulmi sun fuskanci barazana daban-daban inda hatta ita kanta a ta na 'yan majalisar dokokin amurkan bata tsira ba saboda ita musulma ce kuma tana saka lulluɓi a kanta a cikin majalisar dokokin ƙasar ta amurka elhan ta ce bai kamata a dakatar da gudanar da duk wani bincike akan laifukan da Donald Trump ya aikata a lokacin shugabancinsa ba domin kowa ya cutar da Amurkawa matuka kamar da kuma ya haddasa musu matsaloli a bangaren tattalin arziki da ma 'yancin demokuraɗiyya. A ɗaya bangaren kuma ta cicike gwamnatin Yahudawan Isra'ila tare da kiran gwamnatin Joe Biden da ta ɗauki matakin ganin an taka wa Isra'ila birki akan gine-ginen matsugunan Yahudawa da take yi a cikin kwanan Falasɗinawa. Hakanan kuma ta ce dole ne gwamnatin Joe Biden ta matsalamba domin ganin an kawo ƙarshen kisan kiyashi da gwamnatin saudiya take yi akan al'ummar ƙasar yaman an buɗe wata tattaunawa ta kai tsaye tsakanin gwamnatin saudiya da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila domin samo hanyoyin daidaita alaƙa da sabuwar gwamnatin amurka tasha ta goma sha ɗaya ta gwamnatin isra'ila ta bayar da rahoton cewa hukumomin saudiya sun buɗe tattaunawa da gwamnatin isra'ila akan yadda za a kyautata alaƙa da sabuwar gwamnatin amurka rahoton da tashar ta bayar ya nuna cewa gwamnatin saudiya tana kamun kafa ne da gwamnatin yahudawan isra'ila domin ta shiga tsakani wajen sasanta tsakaninta da joe biden wanda yake nuna halin ko in kula da kasar ta saudiya lamarin da ya tayar da hankulan mahukuntan kasar matuka to sai dai a ɗaya bangaren masu bin diddigin lamura na ganin cewa ita kanta gwamnatin isra'ila ba ta samun yadda take bukata daga gwamnatin joe biden domin kuwa biden ya yi wata ɗaya da karɓar shugabancin amurka amma ba tare da ya yi magana da benjamin netanyahu ba kamar da kuma hakan ya yi wa mahukuntan saudiya a cikin makon da ya gabata ne dai mai magana da yawon fadar white house ta bayyana cewa biden zai mu'amala ne kawai da sarkin saudiya amma ba dan sairema muhammad bin salman ba isra'ila da saudiya dai sun nuna cikakken goyon bayan su da dukkanin taimakon su ga donald trump a lokacin yakin neman zaɓe da aka gudanar a amurka da nufin ganin ya kayar da joe biden amma kuma da ƙarshe joe biden din ne ya samu nasara na lashe zaben ƙasar ta amurka to jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan To gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na Afirka a yau. Africa, a Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar lamurin da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. Shakka babu batun zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar wanda sakamakonsa ya tabbatar da ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki cewa da Bazum Muhammad ya lashe na ɗaya daga cikin ababen da ake tufa albarkacin baki a ciki da wajen kasar a cikin shirin zamu ji wane ne sabon shugaban kasar ta Nijar Muhammad Bazoum muna kuma dauke da jawabin da ya yi bayan ya lashe zaben sannan kuma mu ji irin ababen da suka fiyo bayan sanar da sakamakon zaben da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla a jamhuriyar Nijar da yammacin ranar talata da ta gabata ce hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta sanar da sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasar zagaye na biyu da aka gudanar a ranar Lahadi da ta gabata inda ta bayyana dan takarar jam'iyya mai mulki a kasar cewa da Malam Bazu Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben sakamakon na hukumar ta Sini ya nuna cewa Muhammad Bazum ya samu ƙuri'u miliyan biyu da dubu ɗari biyar da dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da tara kwatankacin kashi hamsin da biyar da da biyar cikin dari na yawan ƙuri'un da aka kaɗa sai kuma babban abokin hamayyarsa tsohon shugaban ƙasa alhaji muhammad usman wanda ya samu kashi arba'in da da biyar cikin dari na yawan ƙuri'un da aka kaɗa ma'ana ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da casa'in da biyar da ɗari bakwai da talatin da shida wannan sakamakon wanda na wucin gadi ne ya nuna cewa bazu muhammad shine ya lashe zaben shugabancin kasar ta nijar nukar cewa yanzu za a mika sakamakon ga kotun tsarin mulkin kasar wacce za ta tantance sakamakon nan gaba wane bazum sabon shugaban kasar grâce à son langage franc cet éloquent philosophe a su à des moments difficiles renverser la vapeur il a des formules dont il garde le pour que ça vienne ceux qui ont été impliqués dans la terreur qui s'est abattue sur ce pays auront à répondre de leur forfaiture. Que cela s'entende. Muhammad Bazum wanda Balarabe ne dan kabilar Ulad Suleiman daga jihar Difa an haife shi a shekarar 1960 bayan shekaru kimanin shida a Difa Bazum ya soma karatun firamare da sakandare a Zandar kafin ya tafi jami'ar dakar a senegal inda ya karanci ilimin falsafa a shekarar 1984 bazum malamin makaranta ne ya kuma koyar da ilimin falsafa a shekarar 1985 zuwa 1989 a jihar tawa daga nan kuma ya koma jihar maradi ya ci gaba da koyarwa a fannin falsafa bazum ya fara gwagwarmaya ne a kungiyar malaman makaranta har zuwa kungiyoyin kwadago wannan gwamnati ta kai ga kafa kafa jam'iyyar pnds tarayya bayan bazum ya haɗu da muhammadu isufu a wani taron ƙasa da aka gudanar a shekarar 1991 Dans ce que nous sommes en train de faire, c'est des responsabilités que nous sommes en train de situer, quel que soit par ailleurs d'où ils sont ici et quels que soit les moyens dont ils peuvent disposer maintenant pour faire du chantage sur la conférence nationale. Je vous remercie. bazum ya yi wa muhammadu isufu mataimakin shugaban jam'iyyar pnds tarayya kafin isufu ya zama shugaban kasa a shekarar 2011 ya rike mukamin sakataren harkokin waje karkashin ma'aikatar harkokin kasashen waje a zamanin gwamnatin rikon kwarya ta amadu shefu daga shekarar 1991 zuwa 1993 ya zama haɗin majalisa har sau hudu ƙarƙashin jam'iyyar pnds tarayya daga mazaɓar garin taskar na jihar zandar ya riƙe muƙamin ministan harkokin waje sau biyu daga shekarar 1995 zuwa 1996 da kuma 2011 zuwa 2015 an sake zaben bazum a matsayin ɗan majalisa a shekarar 2016 kuma bayan sake rantsar da isufu a wa'adi na biyu ya nada bazum ministan harkokin cikin gida ya kuma rike mukamin minista a fadar shugaban kasa a shekarar 2015 kafin ya zama ministan harkokin cikin gida a shekarar ta 2016 a ranar 31 ga watan maris na shekarar 2019 ne jam'iyyar pnds tarayya mai mulki da yake shugabanta tun cikin shekarar 2011 ta tsayar shi a matsayin dan takararta a zaben shugabancin kasar na ranar 27 ga watan disamba na shekarar 2020 avec beaucoup d'humilité, que j'accepte votre décision qui me touche au plus profond de mon cœur. daga bisani dai bazum muhammad ya yi murabus daga mukaminsa na ministan cikin gida a ranar 29 ga watan yunin shekarar 2020 domin takarar shugaban kasa. bayan kadawar guguwar siyasa wacce ta kai ga fafatawa a zagaye na farko na zaben shugaban kasa bazum muhammad ya lashe zaben na watan disamba 2020 da kashi 39.33 cikin 100 na yawan kur'un da aka kada yayin da tsohon shugaban kasar wanda ya samu goyon bayan jagoran 'yan adawa na kasar malam muhammad ahmadu wato alhaji muhammad usman ke biye masa da kashi 16.99 cikin 100 sauran jam'iyyun da ke biye masa sun hada da seno omar na jam'iyyar mns Wednesday nasara ta tsohon shugaba Mamadu Tanja wanda ya zo na uku sai kuma Albade Abuba na jam'iyyar MPR jamhuriya wanda ya zo na hudu yayin da Ibrahim Yakuba na jam'iyyar MPN kishin ƙasa ya zo na biyar. bayan dai kasa samun wanda ya samu kashe hamsin cikin ɗari ne na yawan ƙuri'un da aka kaɗa ya sa aka ayyana zuwa zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar a ranar 21 ga watan fabrairun 2021 kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada baya ga hakan ne jam'iyyun siyasa na ƙasar suka yi ta ƙawance inda wasu daga cikinsu suka mara baya ga ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki daga cikinsu kuwa akwai jam'iyyar ta zo ta uku da kuma wacce ta zo ta hudu a sakamakon zaben shugabancin ƙasar zagaye na farko shi ma dai dan takarar 'yan adawa cewa da alhaji muhammad usman ya samu goyon bayan wasu jam'iyyun siyasa na kasar ciki har da jam'iyyar mpn kishin kasa da kuma wasu jam'iyyun yakin neman zaben na Nijar ya yi zafi sosai idan aka kwatanta da na shekarun da suka gabata kalamai marasa daɗi da zarge-zarge iri daban-daban sun yi ta fitowa daga bakin 'yan siyasa da ma wasu 'yan ƙasar wannan ya kai har ga wasu su e jam'iyyu suka nuna shakku a game da sahihancin takardun zama ɗan ƙasa na ɗan takarar jam'iyyar ta PNDS tarayya mai mulki ta hanyar mika ƙorafe-ƙorafe ga kotun tsarin mulkin ƙasar wacce kusan sau hudu tana watsi da ƙarar da jam'iyyun suka shigar a gabanta game da takardar zama ɗan ƙasa na ɗan takarar jam'iyyar ta PNDS tarayya mai mulki. Shi kansa Bazum Muhammad ya sha musanta zargin musamman a yakin neman sa kamar yadda ya bayyana a wani taron neman ƙuri'a a birnin da magaram Zandar. Sun rasa dubara suke su maganganu wanda ba su dace ba domin a tsarin demokrasiya a tafarkin jamhuriya ba a kawo zancen kabila ba a kawo zancen jiha jamhuriya kasa duk ɗaya su ce. A sakamakon zaben shugabancin kasar zagaye na biyu da aka gudanar a ranar Lahadi da ta gabata, hukumar zaben kasar da ta ayyana Bazoum Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben da kashi 55.75 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada kamar da hukumar zaben kasar ta sanar. Ga dai jawabin da ya yi bayan sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben. ma Allah godiya da ya sa yau aka bani wannan babban matsayi mahi girma a ƙasa. ma lalle al'ummar Nijar ta amince da demokrasiya da tsarin demokrasiya da sharruɗa da dokokin demokrasiya wannan babban ci gaba ne ga kasa na kira ga adawa musamman president Muhammad Usman wanda muka yi hamayya da shi a zagaye na biyu da mun yi aiki tare don mu kawo kwanciyar hankali cikin ƙasarmu shi lattijo ne na san shi kuma ina kira gare shi ya nuna dottako sa mu ta ci gaba maimakon tashi hankali da harkici wanda ba su da albarkar komi na idan dai har kotun tsarin mulkin kasar ta amince da sakamakon da hukumar zaben kasar ta mika mata domin neman amincewa muhammad basum zai zama shugaban kasar na biyu a ƙarƙashin jamhuriya ta bakwai inda zai gaji shugaban kasar mai barin gado alhaji muhammadu isufu wanda wa'adin mulkin sa ke kawo ƙarshe a watan afrilu a sakamakon wucin gadi da hukumar ta seni ta sanar da yammacin ranar talata dan takarar jam'iyyar adawa na rdr canji muhammad usman ya samu kashi 44.25 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada a zagaye na biyu sai dai tun kafin bayyana sakamakon gamayar jam'iyyun adawa na kasar suka fitar da sanarwar watsi da sakamakon tare da gargaɗin hukumar da kada ta sanar da sakamakon mai cike da magudi furucin jam'iyyun hamayyar bai zo da mamaki ba kasancewar tun yakin neman zaɓe ne jam'iyyun ke korafe-korafen cewa jam'iyyar mamlaki na shirin tabga magudi batun da jam'iyyar take musantawa ga dai kaɗan daga cikin kalaman alhaji muhammad usman yanzu lokaci ya zo inda kuke da magana yar kori alku aje mazaɓa kuma a tsaya saboda su o'o beraye saraka rahotanni da kasar dai ya sun ce an dai ta kone-konen tayoyi da kuma artabu tsakanin magoya bayan 'yan adawa a wasu sassan kasar musamman ya mai babban birni da kuma birnin da magaram zandar bayanai kuma da kasar sun kuma ce an toshe kafofin sadarwa na zamani a wayoyin hannu watakila a wani yunkuri na dakile sakonnin da ake ta yayatawa na kiran fitowa zanga-zangar adawa da sakamakon zaben wannan zaben da ya gudana a jamhuriyar Nijar yana da matukar mahimmanci a gare ta kasancewar shine karan farko tun bayan da kasar ta hawo tafarkin demokradiyya bayan da kasar ta samu yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na Faransa duk wani yunkuri da aka yi a baya na mika mulki bisa tafarkin demokradiyya ya gamu da cikas sakamakon juya mulki na soja da kasar ta yi ta fuskanta babban kalubalen da ke gaban sabon shugaban kasar a yanzu sun hada da matsalar tsaro da ke addabar kasar a yankunan gabashi da kuma yammaci Nijar na fuskantar barazanar mayakan da ke ikirari da sunan jihadi a yankin nan da ake kira na iyakoki guda uku na Burkina Faso, Mali da kuma Nijar ɗin. Ko a ranar Lahadi ta gabata yayin zaben shugabancin kasar zagaye na biyu wata nakiya da aka dana ta yi ajalin jami'an hukumar zaben kasar guda bakwai a yankin sai kuma matsalar Boko Haram daga Najeriya da ke kai hare-hare lokaci zuwa lokaci a jihar Difa. wani kalubalen kuma da ke gaban sabon shugaban kasar shine farfaɗo da tattalin arzikin kasar da hada kan al'umma duba da yadda yakin neman zaben kasar na baya-bayan nan ya raba kanuwa 'yan kasar ya kuma haddasa fargaba ga jama'ar kasar akan makomar zumunta ko wantaka da kasar ta jima tana alfahari da shi an dai tsammanin kasar za ta bada misali na gari ga afirka a bisa farkin demokradiyya idan dai har kasar ta samu mika mulki cikin ruwan sanyi ga wani shugaban kasar da aka zaba kamar da yadda shugaban kasar mai barin gado alhaji isufu muhammadu ya yi alkawari bayan cika alkawarin da ya ɗauka na cewa shi ba zai kuskure kundin tsarin mulkin kasar ba domin neman wani wa'adi. To masu saurare duba da lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan zan duka aya ashar na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya tsakanin juna. da da yanzu kuma za mu kai ga shirin na gaba shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila rai'u Zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. alhaji yake kamar karamin yaro gwiwa biyu ya sa a ƙasa ya haɗa hannun shi yana kuka san maganar mata kasa fito mashi hakika maganganun malam abu sun shige shi sai yanzu yake tuna abin da ya kamata a ce ya yi ma malam abu lokacin yana mashi aiki gaba ɗayansu makuka suke yi sosai tausayin malam abu ya kama su hajiya ta ce don allah malam abu ka yi haƙuri mun san ban ba mu kyauta maka ba silar abin da muka yi maka mu ma iftila'i ya faɗa mana labarin abin da ya faru ta faɗa masu tun bayan tafiyar shi cikin kuka ta ce ko ba mu tambayi kowa ba mun san alhakinka ne ya jawo mana haka don allah ka yafe mana malam abu ya ce ai ban ɗauka kin san Allah haka ba wallahi kaɗan ma kuka gani tunda da dai burinku ku laganta bayan Allah masifa ma tana gaba domin ni ban yi muku addu'ar da wannan tsohon ya yi muku ba ko da alhakina ina mai tabbatar muku bakin wannan tsohon shine silar jefa ku cikin wannan matsalar saboda haka ku tashi ku bar mani gidana matsowa nafisa ta yi tare da dafa kafar malam abu ta ce ka dubi girman Allah ka yafe mana tabbas an cutar da kai kuma Allah yana son wanda aka cuta ya yi haƙuri ya mika al'amuransa gare shi idan ka yafe mana kai ma Allah zai ji kanka an cutar da kai kuma ba kai laifi ba don ka ce ba ka yafe ba amma tun da har abba ya duka a gabanka yana zubar da kwalla yana mai neman yafiyarka don Allah mallan abu ka yafe mashi kuka sosai malam abu ya sa hannu ya sa ya kama hannun nafisa yana faɗin babu abin da kika kai mana nafisa a duk lokacin da na tuna ki addu'a ce take shiga tsakanina da ke tabbas ke yarinya ce ta gari ki gode ma Allah da bai sa kika yi halin yar uwarki ba ko wannan tsohon addu'a ce ta shiga tsakaninki da shi kafin mu rabu sai da ya roƙa maki Allah ya kare ki kuma tun a duniya kin ga kariyar Allah numfashi ya ja ya ce shi kenan nafisa ko a lahira wani yana cin albarkacin wani alhaji ka gode ma Allah da ya sa ka haifi wannan yaran guda biyu kuma za ku ci albarkacinsu ne na yafe maku saura kuma ya rage naku ku je ku nemi wannan tsohon idan har yana raye ku nemi yafiyarsa don wallahi matukar bai yafe muku ba kuna cikin matsala cikin kuka alhaji ce na gode malam abu na gode sosai allah ya ji mai ɗakin ka kai kuma allah ya baka lafiya hakika ina cikin tashin hankali gashi kana cikin halin rashin lafiya kuma ina mai tabbatar maka haƙƙin nema maka lafiya yara ta a wuyana ko da duka kuɗi na za su ƙare zan nema maka lafiya yanzu haka tare za mu tafi da kai za ka koma gidana da zama da duk iyalanka a yanzu a shirye nake da na bada dukiyata a wajen bayan Allah marasa ƙarfi amma malam abu ina zan iya samu wannan tsohon jinjina kai malam abu ya ce kafin mu rabu ya yi mani kwatancen inda yake amma ba ni da masaniyar ko yana raye alhaji ya ce faɗa mani ko ina ne ni kuma zan je na neme shi a duk inda yake malam abu ya ce ba nisa gare shi ba yana garin shargalle hamdala alhaji ya ce yanzu abin da nake so da kai ka kira sauran iyalanka iyalan tafi gida gidana gaba ɗaya malam abu ya ce dama yara na uku biyu mata sai sanda matan kuma duk sun yi aure yanzu daga ni sai sanda muka rage a gidan nan alhaji ya ce sanda tashi ka haɗo kayanka yanzu za mu tafi malam abu ya ce idan na tafi kuma gidana in bar wa tunda na ce na yafe maka kawai ku tafi amma ni ba zan ƙara zama a ƙarƙashin ka ba dukawa hajiya ta yi ta ce don allah malam abu kada ka hana mu samun ladarka wallahi ba za mu ƙara maimaita abin da ya faru a baya ba yanzu ka zama ɗan uwa a gare mu ka yi haƙuri idan ka ce ba za ka bi mu ba za mu ga kamar ba ka haƙura ba kausar ta ce don allah malam abu ka yi haƙuri mu tafi Ka ga a can za a iya kai ka asibiti don allah fa muka ce mutsowa sadiq ya yi ya dafa sanda ya ce sanda je ka ɗauko kayanka na san zai bi mu ko malam abu hannu malam abu ya sa yana goge idanuwansa ya ce shikenan sadiq tunda ka sa baki amma dole sai na je na yi ma yara na sallama sannan ɗayar yarinya ta tun da gidan da take dama mata uku ne akwai takura gidan ya yi masu kaɗan zan yi magana da mijinta akan ya maido ta nan ita da yaranta sanda yi maza ka je ka kira min yayunka hada mazajensu ajiye kayan da ya ɗauko ya fita da sauri bai jima ba sai gashi sun taho tare da sun ɗauka ko jikin shi ne ya tashi bayanin abin da alhaji ya ce ya yi masu ya kalli mijin diyar shi ya ce ka ji abin da ya yanke amma idan kana da ja babu damuwa ya ce babu komai baba ai taimako na kai na gode sosai kuma insha Allah a yau ma za ta dawo Allah ya kai ku lafiya ya kuma ƙara maka lafiya suka ce amin kuka matan suka sa lokacin da suka fita za su tafi hannu alhaji ya sa aljihu da ƙyar ya samu dubu biyu ya miƙa ma matan yana ba su haƙuri akan idan komai ya warware zai aiko sanda da sako godiya suka yi mashi haka yayi sallama da mutanen unguwarsu suka nufi daura suna zuwa alhaji ya wuce da shi asibitin gwamnati wajen likitan da ya duba kausar ya nufa hannu biyu ya karbe shi yana mai tambayar shi jikin kausar alhaji ya ce ai jiki ya warware kallon kausar ya ce kausar baki jin komai yanzu ko murmushi ta yi ta daga kai shi ma murmushi ya yana kallon ta to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na yammaci. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kai ga shirin na fatawun musulunci. Fatawoyin musulunci. الشيطان الرجيم بسم الله وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda a kowane sati muke gabatar muku da shi bisa fatoyi na musulunci musamman fatoyin sayidul qa'id aliyu khamenei hafizahullah to yau ma kamar yadda muka saba mun ɗauko wata mas'ala wadda ta shafi rayuwar al'umma ta yau da gobe wannan matsala din matsala ce wadda ta faru a bisa haƙiƙa. shine ake so a game fatawa din shi saidul khamenei dangane da wannan al'amari abin shine cewa mutum ne ya aure da matarsa suna son juna suka yi aure bayan auren nan da sati biyu sai wasu matsaloli suka bijiro musu aka samu sabani to sai abun ya kai ba za su iya ci gaba da zama ba matar ta fita ta tafi gidansu bayan ta tafi da gidansu da zama suka rabu da mijin shi dai mijin bai sake ta ba amma dai ba ta tare da shi kuma kuma suka zauna a haka har aka yi shekara guda suna ainihin rabe da juna ko babu zancen saki har yanzu bishi bai sake ta ba amma dai sun rabu da juna to abin shine cewa tana ta bin hanyoyi na shari'a da zuwa kotu da gabatar da wasu abubuwa da dama wanda take neman lallai ya sake ta amma dai har yanzu ba kai ga sake din ba to al'amarin da yake gudana a irin wannan yanayi wannan shine babban al'amari wanda yake muke so mu samu fatawan sayidul kamilai a kai irin wannan macen da ta bar gidan mijinta sun rabu da miji din shekara guda ba sa tare to a irin wannan zaman da take yi bayan wannan shekara guda shin wani mutum daban zai iya zuwa ya ɗaura aure da ita auren nan ko dai aure ne na wucin gadi auren mutu'a ko kuma aure ne na da'imi na dindindin ko kuma zai iya zuwa ya aure ta ne bayan ta nemi wannan saki an sake ta amma ba tare da ta yi idda ba tun da ganin cewa ta daɗe a gida shekara guda ba sa tare da miji to wannan ita ce tambaya mai muhimmanci da muke neman fatawa dangane da wannan domin akwai waɗansu da suke da tunanin in mace suka rabu da mijinta irin wannan tsawon lokaci su a nasu kiyasin watakila suna ganin cewa shekara guda ba a tare da juna to ai ma ko an yi saki yau din ma gobe za ta iya aure tunda ai in ma idda ce wannan shekara guda din ta tafi tare da iddata to shine muke son mu ji wannan fatuwa yaya fatuwa take to sayyidul khamina'i hafizahullah dangane da irin waɗannan al'amari waɗanda al'amari ne kamar yadda na faɗa da yake faruwa ba a cikin al'ummar mu kai mu na afirka nahiyar afirka ba al'ummomi da dama na musulmai za ga cewa shigen wannan abun yana faruwa to amma a shari'a menene fatuwa ɗin da za a iya samu dangane da warware wannan matsala to sayyidul khamenei abin da yake cewa dangane da wannan fatuwa ta farko ita ce cewa lallai zancen ma ta kasance wannan mata ɗin ta je wani ya aure ta to wannan auren ko dai aure ne na mutu'a na wucin gadi ko kuma aure ne na dindindin wannan aure bai yi ba ɓataccen aure ne matuƙar mijintan nan da suka yi aure ko da ko sun kasance shekara ɗaya ba sa tare matukar bai sake ta ba a lokacin da za a iya samun wani ya zo ya aure ta shi ne kamar yadda fatuwan saidul khamenei yanzu yake faɗa sai mijin ya furta siga na saki ga ita wannan mata to wato kenan fatuwarsa a takaice duk wannan zaman ba wai shekara ɗaya ba ko shekara nawa za ta yi ba tare da mijinta ba matukar ba wai ya sake ta ba ne bai furta saki ba to wannan lokacin da suke ita tana gidansu shi yana can wajensa wannan lokacin babu yadda za a yi wani mutum ya zo ya ɗaura aure tare da wannan matar ko auren wucin gadi na mutu'a ne ko kuma aure na dindindin wannan auren batil ne ɓataccen aure ne bai inganta ba ya saba shari'a haramun ne fatawan farko kenan fatawa ta biyu dangane da wannan al'amari shine bayan ya furta wannan saki ɗin to daga wannan rana da ya furta wannan saki ɗin dolanta ne ta kasance kuma sai ta yi idda daga wannan rana ko da ko bayan shekara guda ba sa tare sannan ya zo ya furta cewa yau na sake ki to daga wannan rana da ya sake ta din daga wannan rana za a fara kirga ranakun idda dinta, idda saki har sai ta kasance ta cika wannan ranaku na idda din, sannan in ma za ta yi aure sai kuma ta zo ta yi aure bayan wannan idda ta lokacin da aka sake ta wannan lokacin da idda din ta shiga to sannan ne za a zo a yi aure to wannan su ne fatoyi masu muhimmanci dangane da irin wannan saboda haka mutane ya kamata a daina yin kwama cala a daina abu da ka a daina bin al'amura na kitabun ra'asi idan wai don kurin mace ba ta tare da mijinta an ɗau lokaci mai tsawo shekara ɗaya ne shekara wani ko da shekaru nawa ne matukan ba mijin ya sake ta bane to fa wannan matar fa haramun ne wani ya je ya aure ta kowane irin aure ne ko na mucin gadi ne ko kuma na dindindin babu zancen aure har sai mijin ya furta siga ɗin saki to kuma ko ya furta siga ɗin saki ɗin a wannan lokacin babu ba mai aurenta wannan ita ce wato fatuwar saidul kamilai ba mai aurenta sai ta je ta kuma yi idda kar mutane su dauka cewa a ita da ta yi wajen shekara daya a cikin gida shekara daya da rabi shekara biyu tana zaune a gidansu ai ba sa tare da miji kamar wani akwai wanda ya taba kawo wannan ishu din wannan al'amura din sai yake cewa a to ai idda dama ana yin idda ne saboda a tabbatar babu ciki da ya shiga to amma yanzu tunda sun yi wajen shekara ɗaya ba tare da mijinta ba to ai tabbas an san babu ciki tare da ita to saboda haka kenan zancen idda ba ta taso ba kun ya sake ta yau gobe ma wani ya shigo sai a ɗora masa aure to wannan kitabun ra'asi ne wannan ba shari'a ba ce fatuwa wacce take ta haƙiƙa daga marja'i wanda yake faƙihi masanin al'amura na fikihu ita ce wannan da muka karanto muku daga fatuwoyin sayyidul khamenei ka'idul ummatul islamiyya hafizahullah cewa lallai wannan aure ba za a ɗaura shi ba sai mijin duk ranar da ya zo ya furta da bakinsa ya yi siga ta saki ya ce ya saki matar nan to daga wani rana za a fara kirga ranakun idda sai ta yi idda kuma to in ta gama idda duk wanda yake so kuma ya aure ta sai kuma ya bujiro ya zo ya shiga wannan hali na neman ya aure ta to a takaice wannan ita ce fatuwa din sayidul kamina'i dangane da wannan mas'ala mai muhimmanci ta al'amura na ainihin ɗaura auren mace a lokacin da take idda ɗaura aure na mace a lokacin da take idda bai inganta ba ko kuma a ce gaba ɗaya haramun ne sai ta gama idda kakaf sannan ne mutum yake da 'yanci a ɗaura masa aure da ita to a takaice wannan shiri da wannan fatuwa za mu ajiye insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba za mu sake zuwa da wata matsala ɗin domin mu nemo fatuwa dangane da ita wa ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin fatawar musulunci kenan to yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shirye-shiryen mu na wannan lokacin. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a bangarori daban-daban na duniya da kuma jan hankula don yin sharhi kansu da kuma ƙarin bayani to da fatan masu saurare dai suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe karshen to ko shaka babu batun shirin nukiliyan zaman lafiya na kasar Iran da kuma yarjejeniyar nukiliyan da aka cimma da ita kasar Iran din da wasu manyan kasashen duniya a shekarun baya da kuma makomar ita kanta wannan yarjejeniyar na daga cikin batutuwan da suke ci gaba da daukan hankulan duniya musamman bayan kwangaba baya da amurka take ci gaba da yi dangane da jinin nukiliyan da kuma matakin da iran ta ɗauka. da ya fara aiki a jiya kan dakatar da sanya ido da hukumar nan ta mai kula da makamashin nukila ta duniya take yi kan shirin nukilin na kasar iran To cikin yan kwanakin nan dai an ta magana kan wannan lamari na yarjejeniyar nukiliyan da kuma batun makomar shirin nukiliyan na kasar Iran musamman ma dai bayan kalaman sabuwar gwamnatin Amurka. To sai dai kuma a jiya jagoran junji halin musulunci na kasar ta Iran Imam Khamenei ya kawo karshen duk wannan kace na can da wasu suke yi inda ya sanar da matsayar Iran kan wannan batu da kuma mayar da martani kan barazanar da wasu suke yi wa kasar ta Iran musamman haramtacciyar kasar Isra'ila kan kawo hari ga cibiyoyin nukiliya na kasar ta Iran da ya bayyana matsayar iran kan waɗannan batutuwa to wannan dai shine batun da shirin namu na yanzu zai dubi kansa don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi masu saurare barka mu da sake saduwa. Tun da jimawa dai jagoran juyin juya halin musulunci Ayatollah Said Ali Khamenei ya sha jan kunnen jami'an kasar Iran dangane da dogaro da alƙawuran kasashen turan nan guda uku wato Burtaniya, Faransa da kuma Jamus waɗanda suka sanya hannu kuma suke cikin yarjejeniyar ta nukiliya wanda aka cimma da kasar Iran a shekara ta 2015 don kuwa waɗannan kasashe ba sa iya rawa face sai da bazar Amurka wanda hakan kuwa ya ƙara da fitowa fili ne bayan ficewar da amurkan ta yi daga janet ta nukiliya a shekara ta 2018 lokacin da shugaban amurka na wancan lokacin donald trump ya sanar da ficewar amurka daga cikin yarjejeniyar kamar da daman yi alkawarin yin haka da kuma yadda waɗannan kasashen na turai suka gagara yin wani abu ba ma dai sai ma suka koma suna magana da irin harshen da amurkawan suke yi kan iran da kuma wani yarjejeniya ta nukiliya kai ka ce kamar ba da su aka cimma don najeriya ba ko kuma su sun sauke nasu nauyin kafin su yi magana kan wasu to sai dai kuma bayan tafiyar trump din da kuma gwamnatinsa da kuma zuwa sabuwar gwamnatin joe biden wasu suna tunanin cewa waɗannan gwamnatoci na turai za su dinga gasa a tsakaninsu wajen ƙoƙarin sanya shugaba biden din ya koma cikin janar ta nukiliya kamar yadda aka ta bayyanawa kamar yadda kuma shi kansa ya dinga nuna suka ga ficewar da ɗaukar gwamnatin ta yi daga jenar ta nukiliya to face dai abin da suka nuna ma shine wani abu da yake nuni da rukonsu da matsayar gwamnatin ta trump kan wannan batun na ta yarjejeniyar ta nukiliya da kuma ta hanyar shigowa da wasu batutuwa cikin yarjejeniyar da suka hada da batun makamai masu linzami na iran da kuma irin tasirin da take da shi a yankin gabas tsakiya wanda waɗannan manganu su ne abubuwan da ita gwamnatin trump ta ringa amfani da shi a lokacin sannan ta yi kokarin cewa dole ma sai an tattauna kan waɗannan batutuwa da kuma su da shi cikin wannan yarjejeniya wanda tun a lokacin iran din ta nuna cewa ba ta da wani shiri na sake zama da kowace kasa ba ma amurka din ba kuma wace ƙasa kan wannan batu na wato makaminta masu linzami da ko batun tasirinta a yankin gaba tsakiya waɗanda take cewa waɗannan batutuwa ne waɗanda suke da alaka da tsaron kasar wanda kuma ba za ta taɓa bari wani ya tsoma mata baki ko kuma ya tasiri cikin su ba to a bangare guda kuma ita ma haramtacciyar kasar isra'ila wace daman tun da jimawa take adawa da jinin nukil da aka cimma shekara ta da 2015 din kana kuma ita da wasu kasashe na larabawa na yankin nan suke ci gaba da kokari wurin ganin cewa wannan jinin ta nukiliya bata ma kai gaci ba bata ma haifar da dami ido ba ba a samu nasara cikin ta ba ba ce ma kuma da yin kokari wurin yin kafar ungulu ta duk wani kokari da wasu wasu za su yi wurin ganin cewa jinin ta kai ma gaci to ita ma haramta ta kasar isra'ila bangare guda ta yi abin da ta saba yi na yin barazana cewa ba ta taba bari iran ta mallaki abin da ta kira makaman kare dangi ba wanda yake wannan dan ba bakon abu bane wani lamari ne da aka saba jinsa daga bakunan jami'an haramtacciyar kasar Isra'ila sai dai a wannan karo din Prime Minister haramtacciyar kasar Isra'ila yahu ya fito yayi waɗannan bayanai ne a daidai wannan lokacin da aka cikin irin wannan yanayi sannan kuma a daidai lokacin da ake kokarin gudanar da zabubuka a can haramtacciyar kasar Isra'ila. waɗannan batutuwa da jagoran jin halin musulunci imamu khamenei ya taɓo su a cikin jawabin nasa da kuma mayar da martani kansu ta hanyar sanar da matsayar iran kan waɗannan batutuwa jagoran juyin halin musuluncin da ya bayyana hakan ne cikin wani jawabi da ya yi yayin ganawa da shugaba da kuma membobin majalisar kwararru ta jagoranci ta kasar ta iran a ganawa da da su a jiya litinin inda ya fara da wata magana ta imam amirul muminin ali abi talib alaihi salam da ke kira zuwa ga yin taka tsantsan dangane da kaidin makiya inda yake cewa ka kasance mai tsananin taka tsantsan dangane da makiyanka wannan kalami ne wani magana ce ta amirul muminin ali abi talib alaihi salam wanda jagoran ya bude ta a matsayin hannunka mai sanda ga jami'an iran waɗanda suka taru a wannan waje wato kamar jagoran yana kokarin ya nuna musu mahimmancin cikin yin taka tsantsan da dukkan wani kalamai da dukkan wani mataki da makera su dauka musamman a wannan lokaci da ake ciki mai tsananin mahimmanci da kuma hatsarin gaske wato wannan lokaci da ake ci gaba da magana kan wannan batu na nukiliya na ƙasar ta Iran. To haka nan kuma yayin da yake magana dangane da batun tace sinadarin uranium da Iran take ci gaba da yi duk da barazanar da makiyanta suke mata jagoran dai ya bayyana wa makiyan na Iran matsayar Iran da al'ummar ta kan wannan batu hutu na uranium inda yake cewa mu dai mun kuduri aniyar mallakar fasahar nukiliya gwargwadon bukatar da kasar mu take da ita don haka matsayin tace uranium din ba zai tsaya kan kan kashi ashirin cikin ɗari ba za mu ci gaba da aiki gwargwadon bukata a matsayin misali mai yiwuwa ne ma dai mu kai matsayin tace sinadarin uranium din zuwa kashi sittin cikin ɗari to wannan dai shine da jagora din yake faɗi to ko shaka babu wannan jawabi na jagoran dai ya rufe duk wata kofa dangane da kace nace din da ake yi kan wannan batu na nukiliyan wanda hakan ne ma ke nuna cewa babu gudu babu ja da baya kan wannan batu na nukiliya da kuma ci gaba da riko da wannan fasaha ta nukiliyan da iran take yi doko da ihu bayan hari da manyan kasashen duniya suke ci gaba da yi da dai sauran abubuwa irin wannan na takunkumi da dai sauransu wato a takaice dai iran za ta ci gaba da riko da wannan tafarki na fasahar nukiliya da kuma amfani da ita gwargwadon buƙatar da ake da ita a ƙasar kuma babu wani abin da zai hana iran din ci gaba da wannan tafarki wanda al'ummar ƙasar suka zaɓa wa kansu wato ba barazana ta makiya ko kuma takunkumin su da dai sauransu ba dukkanin waɗannan wato ba za su iya hana iran da kuma al'ummanta ci gaba da mallakar fasahar nukiliyan a kamar yadda jagora din yake nunawa ba tare da kuma jagoran ya ci da dawo duniya matsayar kasar iran dangane da haramcin mallakar waɗannan makamai na kare dangi wanda kuma hakan ya samo asali ne bisa koyarwa ta addini da iran ɗin ta rika yana mai bayyana cewa idan da a ce iran tana son mallakar makaman ƙare dangi to da ko babu wani da ya isa ya hana ta mallakar hakan kamar yadda a halin yanzu take son mallakar fasahar nukiliyan dan ayyuka na zaman lafiya kuma ta mallaki ta mallaki fasahar duk wanda kokari da wasu kasashen manyan kasashen duniya suka yi wurin hana ana ta mallaka haka din amma kuma ta tsaya ta mallaka don haka jagora yake idan da ce iran tana da wannan buri na mallakar waɗancan makamai na kare dangi to da babu wani wanda ya isa ya hana ta mallakan waɗannan makamai abu ɗaya ne da zai hana ta mallakan makamai din shine wannan kuma shine kuma wanda a halin yanzu din ya hana ta mallaka shine wannan batu na koyarwa na addinin musulunci wanda iran din ta rika a matsayinta na jamhuriyar musulunci wanda kuma wannan yana cikin irin fatoyin da shi kansa jagora din ya bayar a baya na haramcin mallakar irin waɗannan makamai To a cikin jawabin nasa jagoran ya fito fili ya bayyana wannan lamari inda yake cewa idan ta a ce Iran tana son mallakar makaman nukiliya to ba na yahu ba hatta ma waɗanda suke sama da shi ba da su iya hana Iran mallakar ba. To wannan kalami na Imam Khamenei ide yana nuni ne da wasu batutuwa guda biyu wato iran dai ba ta da niyyar mallakar makaman nukiliya wannan kuma wani lamari ne da babu kokonto a cikinsa sannan abu na biyu kuma shine mayar da martani ne ga makiyan iran da suke mata barazana na amfani da karfi da cewa babu wani da ya isa ya hana ta mallakar waɗannan makaman nukiliyan da a ce tana son yin haka wanda hakan yake a matsayin mayar da martani ne kai tsaye ga batun natin yahu da kullum yake barazanar amfani da karfi akan iran to amma kuma saboda irin koyarwa na addini da ta rika wanda kuma ya haramta mata da hana ta mallakan waɗannan makamai shi yasa ba za ta mallake su din ba wato a takaice daga waɗannan maganganu na Imam Khamenei za mu fahimta cewa abin da ke hana Iran mallakar waɗannan makamai na nukiliya ba wani abu bane ba ko maganganun duniya ko karfin masu karfi na duniya bane ba sai dai abin da ke hana ta mallakar waɗannan makamai shine kawai koyarwa ta addini da jamhuriyar musulunci Iran din ta rika wanda ya haramta mata mallakar irin waɗannan makamai hakan ne ma ya sanya da dama suke ganin kamata ya yi waɗannan ƙasashe na turai su yi amfani da wannan dama wajen fahimtar matsayar ta iran da kuma amfani da hakan wajen cimma wata matsaya da za ta iya amfanin dukkanin bangarorin biyu amma batun amfani da ƙarfi ko kuma takunkumi ba zai kai su ga cimma gaci ba takunkumi da ya riga da an yi amfani da shekaru arba'in da zai gabata kuma har zuwa yanzu bai kai ga abin da su suke so su cimma ba haka na amfani da ƙarfi ma shi ma ba zai kai su ga cimma gaci ba don ku a baya sun gwada amfani da ƙarfin a lokuta daban-daban amma abin shi su ma a wannan bangare din bai kai su ga gaci na durkufar da jamhuriyar musulunci din ba don haka da dama suke ganin cewa wannan dama ce da aka samu da dura ta samu da kuma su manyan kasashen duniya din da kasashen turai din suka samu na wannan fatawa da imam khamenei ya fitar na haramcin mallakar makaman kare dangi bisa koyarwa ta addini na musulunci wanda iran ta rika sai amfani da wannan daman wurin cimma wata matsaya dangane da shirin nukiliya din na kasar ta iran wanda kuma kullum har gobe iran tana ci gaba da nuna aniyarta na aiki tare da waɗannan kasashe don tabbatar musu da kyakkyawan aniyar da take da ita don haka dai da dama suke ganin cewa dabara dai ta rage wa mai shiga rijiya to masu rarrafe da aka maka kashe abin da mu gabatar muku a shirin namu ne sai kuma a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Tuma sauraron mu da wannan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin muna wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbo mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.